لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na juma'a biyu ga watan rabi'u thani shekara ta dubu daya da da da dari hudu talatin shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha biyar miladiya in ba manta ba muna karatu cikin suratul fathi mun tike da karshen aya ta shida cikin surar ko ta bakwai a darasin da ya gabata da haka yau za mu tashi farkon aya ta takwas kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin sura. za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ubangiji ya ce inna arsalnaka haƙiƙa mu muka aiko ka abinda wannan ke nufi mala ya ce sun malam zakar ta'ala qahrahu alaman man fis samawati wal ardi bayan ubangiji ya gama batun rinjayensa ga waɗanda suke sama da kuma waɗanda suke ƙasa wanti kamahu mimman asahu kuma ya ambaci ɗaukar fansarsa ga dukkan wanda ya saba masa cikin bayinsa zakara nahu ala nabi sallallahu alaihi sai kuma zai ambaci baiwarsa da ni'imarsa da yayi ga annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min risalatihi ta yadda ya gami manzancin sali jami'il khalki ga dukkan halittu baki daya wa ma aujaba alaihim sannan kuma zai yi bayani dangane da abin da ya wajabta wa su bayi cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai Allah ya ce inna arsalnaka mu muka aiko ka ai ba'athnaka ilal kafati muka turo ka zuwa ga dukkan halittu baki ɗaya. wannan ayar tana tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar masa da risala tabbatar masa da cewa shi ar-rasulu ne sabanin abin da kafirai suke yi na kore masa hakan wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursalan kafirai suna cewa kai ba manzo ba bane sai Allah ya ce inna arsalnaka a wata ayar ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbik wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila munafukai suna cewa manzon Allah manzo ne amma a fatar baki tabbatar masa da manzancin bai kai cikin zuciyarsu ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malu daka inna arsalnaka lalle mu muka aiko ka to anan an ce an aiko annabi amma ba a faɗi gawa aka aiko shi ba an aiko shi zuwa ga halitta baki ɗaya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhiran walakinna aktharan nasi la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ma'ana dai manzancin annabi gamamman manzanci ne shahidan kuma ya zo a halin kasantuwarsa mai shaida malai ce ala ummatika za ka zamo mai shaida bisa ga al'ummarka fil qiyamati a ranar tashin alkiyama a ranar tashin alkiyama Allah zai rinka tambayar al'ummomi yana kuma tambayar manzanni idan al'umma ta faɗi maganar ta manzanta ya faɗa aka samu cin karo sai a nemi kowanne daga cikinsu ya kawo shaida ƙarshe kowannensu sai ya ce al'ummar annabi muhammad ita ce shaida gare shi to sannan ita ma in ta faɗa sai Allah ya nemi ta kawo shaida ita kuma sai ta kawo manzanta a matsayin shine shaidarta shine Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mun aiko ku ko mun sanya ku ku zamo al'umma mai adalci litakunu shuhada'a 'alan nas dan ku zamo masu ba da shaida akan sauran mutane wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahidan ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi muku shaida fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida da haka Allah ya ce shahidan kana mai ba da shaida wa mubashiran kuma kana mai albishir liman amana minhum fid dunya bil jannati ga duk wanda ya imani daga cikin mutane fid tun daga gidan duniya bil jannati kane masa albishir da cewa aljanna tana nan wa bashirin ladina amanu وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كي ومؤمناء البشر waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai an da lahum jannat cewa aljannatai suna nan sun tabbata gare su tajri min tahti al-anhar wanda ƙorami suke kai kawo ta ƙarƙashin gine-ginensu an gane ko shine wa mubashiran din wa nadhiran sannan kuma kana mai gargaɗi malai ce munziran mai gargaɗi mukhawifan mai ba da tsoro fiha a duniya man amila su'an bin nari game da wanda yake mummunan aiki ka tsoratar da shi da batun wuta cewa wuta tana nan tana jiransu wuta tana nan tana dakon dukkan wanda yake imani yake ban gaskiya yake aiki na kwarai fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda sai Allah ya ce litu'minu billahi don ku ba da gaskiya ga Allah kalmar litu'minu bisa ga kira'ar jumhur shi annabin da mutanensa ake nufi mun aiko ka ka zama mai shaida ka zama mai albishir ka zama mai gargadi don kai ɗin kai imani kuma mutanen ka masu yi imani shine litu'minu amma wata kira'ar ta Abdullahi ibn Kathir da Abu Amr liyu'minu a madadin litu'minu to in ka karanta li yu'minu wanda ita ma qira'a ce sabaiya mutawatira li yu'minu dan su yi imani suwa waɗanda muka aiko ka zuwa gare su kai kan daman tuni ka yi imani to amma su ma su yi nasu imanin saboda haka muka aiko ka ka shaida musu kai musu albishir sannan kuma kai musu gargadi ubangiji ya ce li tu'minu billahi dan ku yi imani da Allah ko li yu'minu billahi dan su yi imani da Allah shine mala yace bitta'il fawqaniyya in ka karanta li tu'minu da ta mai dugu a sama haka ma'anar take nufi wa a wata kira'ar an karanta bittahataniya da mai dugu ƙasa ya kenan shine li yu'minu fihi anan wa fi thalathati ba'dahu da kuma waje ukun da zai biyo bayan haka shine wajen wa tu'adhiruhu a kira'ar ibn kathir da abu am wa yu'adhiruhu a madadin wa tu'adhiruhu haka wajen wa wakiruhu ai wa yuwaqqiruhu a madadin wa wakiruhu wa yuwaqqiruhu haka wajen wa sabbihuhu wa yusabbihuhu to in ka karanta da ta'un dan kai annabin kai masu bin ka su ma su yi amma in ka karanta da ya'un dan su su yi bayan kai ka riga kayi naka tu'minu dan ku yi imani yu'minu dan su yi imani bayan kayi imani an gane ko imani billahi da Allah wa rasulihi da kuma manzansa imani da Allah tabbatar da samuwarsa yadda da miƙa wuya gare shi ta hanyar kaɗaita shi da bauta subhanahu wa ta'ala ba tare da haɗa shi da kowa ba kaɗaita shi cikin ayyukansa da kuma kaɗaita shi cikin ayyukan bayi wannan yana daga cikin imani da Allah subhanahu wa ta'ala imani da manzo yadda da shi a matsayin ɗan aiken Allah gasgata shi cikin duk abin da ya faɗa na labari sansa sama da kowa har karan kanka taimakon addininsa goyon bayansa sallama masa cikin dukkan abin da ya hukunta da haka shine litu'minu billah ubangiji madaukakin sarki ya ce wa tu'azziruhu kuma ko ƙarfafe shi shiwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani ƙaulin na malaman tafsiri wa tu'azziruhu ko ƙarfafa Allah to akwai bambanci tsakanin ƙarfafar Allah da ƙarfafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfafar Allah shine ka karfafa addininsa ƙarfi na farko da za ka fara bawa addinin Allah shine kai kai imani da shi domin in kai baka imani da shi ba ba wani ƙarfi da za ka ba shi to sannan ka taimake shi da dukkan abin da Allah ya hore maka na iko ka taimake shi da aiki na gabbai ka taimake shi da matsayin da Allah ya baka na rayuwa a ofishinka ne a kasuwar ka ce ka tsare dokokin Allah ka taimaki addinin Allah wannan shine abin nufin da an taimaki Allah domin shi Allah ba ka iya taimakonsa kai tsaye taimakon addininsa shine taimakonsa idan ka taimaki addininsa kamar shi ka taimaka ya ce ka taimake shi a madadin ka taimaki addininsa don ya nuna maka mahimmancin taimakon addininsa don in ka taimaki addininsa kamar shi ka taimaka tare da cewa shi ba a taimakonsa da komai subhanahu wa ta'ala da aka yi ce in tansurullaha in kun taimaki Allah zai taimake ku abin nufi in kun taimaki addinin sa shi kuma sai ya taimake ku wala yansuranna Allah man yansuruhu lalle Allah zai taimaki wanda yake taimakon sa abin nufi mai taimakon addinin sa to wannan shine taimakon Allah in mun fassara da cewa wa tu'azziruhu damir ya'udu ila Allah litu'minu billahi wa tu'azziruhu dan ku yi imani da Allah kuma ku taimaki Allah din wa tuwaqqiruhu kuma ku girmama Allah din girmama Allah abu ne wanda yake sananne sifanta shi da dukkan abin da ya sifanta kansa da shi kore masa dukkan abin da ya kore wa kansa ƙaunarsa da fifita shi cikin komai bisa ga komai bisa ga kowa subhanahu wa ta'ala da haka wasu malamai suka ce wata ruhu nan ma bamirin yana komawa ne zuwa ga Allah to sannan wata sabbihuhu kuma ku tsarkake shi bukratan wa asilan safiya da marice tsarkake Allah tsarkake shi daga dukkan abin da bai dace da shi ba tsarkake shi daga dukkan abin da bai cancance shi ba naɗa ko kishiya ko abokin tarayya ko gajiyawa ko kasawa wanda wannan dukkaninsa mustahili ne cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala to amma waɗansu malamai suka ce a lafazin litu'minu billahi wa rasulihi dan ai imani da Allah da manzo wato azziruhu a taimaki manzon Allah kalmar to azziruhu tana komawa ne zuwa ga ar-rasul litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu ad-damir ya'udu ila aqrabil madhkur lamiri yana komawa ne zuwa ga na kusa kusan da aka ambace shi kafin sa to kaga abu na kusa da tu'azziruhu shine rasulihi litu'minu billahi wa rasulihi sannan wa tu'azziruhu hu kenan ar-rasul ku taimaki manzan Allah taimakon manzan Allah abu ne sananne abu ne a fili lokacin da yake rai ka taimake shi wajen yada da'awarsa ka taimake shi wajen goyon bayansa akan abin da ya zo da shi na saƙon Allah ka taimake shi akan makiyansa ka taimake shi wajen dukkanin abin da yake da bukatar taimako a cikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuma manzo Allah baya nan kamar yanzu taimakonsa shine taimakon addinin da ya zo da shi taimakon sunnarsa yin aiki da ita gwargwadon iko isar da sakonta ga dukkan wanda bai sani ba ga dukkan lungun da bata shiga ba da dukkan sakon da bata kai ba to wannan yana daga cikin taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma wajibi ne ko shakka babu wajibi ne a taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ma Allah yake yabo ga waɗanda suka taimake shi din yace fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna waɗanda suka yi imani da shi suka ƙarfafi gwiwarsa suka taimake shi suka bi hasken da ya zo da shi waɗannan su ne tsantsar mumine kuma su ne 'yan aljanna Allah ya samu cikinsu da rahamarsa da haka wato azziruhu ai tansuruhu malai ce wa ƙuri'a bizayaini an karanta a wata kira'ar da zayin guda biyu a madadin wato azziruhu zayin ɗaya ra'un ɗaya wato azizuhu sai zama zayin guda biyu to ta'ziz shine girmamawa daga al'azizu babba al'izzatu girma to azizuhu ku girmama shi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce wata waƙiruhu sannan kuma ku mutunta shi lafazin at-tawqir shine ku yi masa garar bako garar bako shine girmamawa da mutuntawa da karramawa da fifita shi akan abin da kake da shi sama da bukatar kanka da kanka daga nan ake cewa qira daif qira garan bako to abin nufi ku girmama annabi kuma ku yi masa karamci irin wanda ake wa baki ku yi masa gara irin wacce ake wa baki wato azziruhu wa waqiruhu ku girmama shi ku karrama shi ku mutunta shi ku yi masa garan baki mala ya ce to azimuhu abin nufi dai ku mutunta shi ku girmama shi wa damiruhuma lamirin da tuwaqqiruhu a bisa ga kira'ar ko bisa ga fassarar da take cewa lamirin yana komawa ne zuwa ga annabi to amma a nan kaɗai waje biyun nan kaɗai wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu shine ma ce wa ma damirun su lillahi auli rasulihi ko kace na Allah ko kace ga manzon Allah a wajaje biyun nan maganganu guda biyu na malaman tafsiri amma wato huhu lamirin nan kam kaulan wahidan yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala domin tasbihi Allah kaɗai ake yi wa ba wanda ake wa tasbihi in ba Allah ba da haka kalmar wato huhu yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala sabbih isma rabbikal a'la fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu kaga duk tasbihi haƙƙi ne na Allah wa tusabbihuhu kuma ku wa Allah tasbihi to shi yasa malamai suka ce idan ka zo a wajen karatu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوقروه سكتي دولة كي وقفي أنا saboda ma'anar ta fito don in ka haɗe to za ka cakuɗa ma'ana idan mai bin ma'ana yana bibiyar ka wanda shi bai san yadda ka'idar karatun take ba matsaya da madakata shi kawai ma'anar yake bi larabcin kaɗai ya iya to sai ga ka cakuɗa abubuwa da yawa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan to shi sai ya ɗauka cewa a cikin haƙƙin manzo Allah akwai tasbihi shi ma ane masa tasbihi alhalin kuma ba haka bane tasbihi haƙƙi ne na Allah amma at-tawqir haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na manzon Allah at-ta'ziz haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na manzon Allah amma at-tasbih haƙƙi ne na Allah shi kadai banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan zai nuna maka fanɗarewa da taɓewa da zindiƙancin waɗansu daga cikin gulatu sofiya waɗanda suka wanke kafafuwansu suka kwashe kayansu daga zauren ma'aiki cikin 'yan ta'addan sufaye waɗanda suke wa kansu da kansu ma tasbihi ba ma wai Allah ba manzan Allah ma an ce ba a yi masa tasbihi Allah kaɗai ake wa tasbihi to amma su ba wai ma manzan Allah ba kansu da kansu suke wa kansu tasbihi ibn al-arabi ɗaya daga cikin manya-manyan gulatu sofiya da shi da hallaj an rawaito daga gare su suna yi wa kansu da kansu tasbihi subhani subhani ma a azama sha'ani da kansu da kansu suke wa kansu tasbihi wai saboda me suna da aƙidar kowa ma Allah ne to don haka abin da ake wa Allah a iya kowa da haka ka iya kallonsa kai masa sujada domin ai shi ma Allah ne ka iya masa tasbihi ya shi ma Allah ne ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira da haka tasbihi haƙƙi ne na Allah an gane ko ubangiji ya ce wato sabbihuhu kuma shi Allah ku kaɗaita shi da tasbihi bukratan wa asila safiya da maraice to anan malamai suka ce idan tasbihi yazo cikin ƙur'ani akan fassara shi da ma'anar tsarkakewa akan kuma fassara shi da ma'anar sifantawa da kamala musamman idan yazo shi kadai idan kalmar at ta zo ita kadai to ana nufin at-tasmidu wa tahmid at-tasbih tsarkake Allah daga dukkan tawaya at-tahmid sifanta shi da dukkan kamala domin wannan shine tsatsan tauhidi inda zaka kore wa Allah komai baka tabbatar masa kuma da abin da ya tabbatarwa da kansa ba to har yanzu baka yabe shi ba to da haka malamai suka ce galibi ayoyin qur'ani sukan zo da tasbihi da tahmidi an gane ko subhanallahi hina tum uh, wa bihamdihi misali a tasbihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka haka mala'iku suka ce muna tasbihi muna tahmidi to da haka in aka ce tasbihi da tahmidi tasbihi tsarkakewa tahmidi sifantawa da kamala to sannan idan kuma aka ce tahmidi kadai ko tasbihi kadai to sai ya zama cewa tsarkakewa tare da sifantawa da kamala ko da ba ambace su su biyun a waje ɗaya ba ɗayan sai ya wakilci ɗayan shine ka'idar da malaman tafsiri suke cewa izajtama'a iftaraka wa izabtaraka ijtama'a akwai kalmomin da in sun haɗu a waje ɗaya to ma'anarsu tana shan bamban amma idan suka ware kowace ta zo inda ɗaya ba ta zo ba to sai ta ɗau ma'anarta kuma ta ɗauki ta uwarta na daga cikinsu at-tasbihu da at-tahmidu in tasbihi da tahmidi suka zo waje ɗaya sai ka fassara tasbihi tsarkakewa tahmidi cikawa ma'ana sifanta shi da kamala tsarkakewa daga tawaya sifantawa kuma da kamala amma idan tasbihi ya zo shi kaɗai to sai ya ɗauki ma'anarsa ya ɗauki ma'anar tahmidi in tahmidi ya zo shi kaɗai ya ɗauki ma'anarsa ya ɗau ma'anar tasbihi kamar kalmar almu'min da kuma almuslim fama wajadna fiha ghaira baitin min almuslimin fa akhrajna man kana fiha من المؤمنين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا daka in musulunci ya zo shi kadai ya dau ma'anar imani in imani ya zo shi kadai ya dau ma'anar musulunci amma idan suka haɗu to sai a bambanta ma'anarsu mumini shine mafi ɗaukaka musulmi kuma shine na ƙasa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina to kaga na farkon su ne na ƙasa mu'minai kuma su ne na sama to haka nan kalmar al'anbiya da as-salihin idan aka ce al'ambiya wa salihin to al'ambiya madaukakan a salihin na kasa kasa an gane ko wa man yuti illaha wa rasula fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin kaga as-salihin an ambace su bayan an ambaci annabiyin ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin kenan annabiyin a'la martabatan as-salihin kuma adna min zalik to haka dai ayoyin alkur'ani suke dan a fahimce su malamai suka ce ga ka'idar akwai kalmomin da in sun haɗu ma'anarsu ta sha bamban in sun ware kuma ma'anarsu ɗaya ce da haka allah maɗaukakin sarki a nan ya ambaci at tasbihi bai ambaci at-tahmid ba wa tusabbihuhu yana nufin wa tusabbihuhu wa tahmaduhu ku tsarkake shi daga tawaya sannan ku sifanta shi da kamala da cika subhanahu wa ta'ala to sannan magana ta biyu malamai suka ce shi tasbihi wani lokaci yakan zo a qur'ani bai da lokaci ba a ƙayyade masa lokaci ba a nan kaga an ce wa tusabbihuhu ku yi tasbihi sai aka ƙayyade da lokaci sai aka ce me bukuratan wa asila kamar yadda a wani waje aka ce fa'auha ilaihim an sabbihu bukuratan wa ashiya wa sabbi bil ashi wal ibkar fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tasbihin an kayyade shi da lokaci a wani lokaci kuma sai a kawo tasbihi babu kaidin lokaci sabbih isma rabbikal a'la ba a faɗi lokaci ba an gane ko yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi ba faɗi lokaci ba an gane ko tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna ba a faɗi lokaci ba to sai malamai suka ce akwai bambanci tasbihin da aka kayyade da lokaci da tasbihin da aka bashi babu lokaci idan tasbih ya zo a ƙayyade da lokaci a ƙur'ani to akan fassara shi kuma da ma'anar sallah domin sallah yana daga cikin abin da ake kiranta da shi sunayenta a tasbihu saboda mai saboda tasbihi rukuni ne a cikinta akan kira sallah da ɗaiɗaikun rukunnan da ke cikinta kamar ruku'u a ce da sallah ruku'u an gane ko kamar sujada a ce da sallah sujada ya maryamu kunuti li wasjudi warka'i ya ayyuhal ladhina amanu isjudu ya ayyuhal ladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum kaga irka'u wasjudu bi ma'ana sallu a takaice warka'u ma'ar raki'in bi ma'ana sallu ma'al musalli to hakanan ma akan kira sallah da suna tasbihi li'anna tasbiha fiha rukun dan tasbihi ma rukuni ne a cikin ta haka ibnu taymiya yace duk sunan da kaga an kira sallah da ishi ba lafazinta na sallah ba to wani abu ne rukuni daga cikin ayyukanta kamar tasbihi rukuni ne cikin ayyukanta kamar ruku'u rukuni ne cikin ayyukan sallah sujada rukuni ne cikin ayyukan sallah karatu rukuni ne cikin ayyukan sallah shi yasa a hadisi aka kira karatu da sallah an gane ko ma'ana karatun fatiha ubangiji ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi qismaini idza qala allah alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu asna alayya abdi ko hamadani abdi wa idza qala ar-rahmanur rahim qala asna alayya abdi wa idza qala maliki yawmiddin qala majjadani abdi to da haka malamai suka ce a qur'ani in tasbihi ya zo hada da lokaci to ana nufin sallah amma idan tasbihi ya zo ba hada da lokaci ba to wannan ana nufin tasbihi fadar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani zikiri ya fi falala sai annabi ya ce mastafahu Allah li mala'ikatihi zikirin da Allah ya zabar wa mala'ikunsa wani zikiri ne Allah ya zabar wa mala'ikunsa shine fadar subhanallahi wa bihamdihi mala'iku suka ce wa inna lanahnu safuna wa inna lanahnu musabbihuna Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yabturuna da kansu suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak daka tasbihi shine zikiri da ya fi falala bisa ga yadda wannan hadisi ya nuna a wani hadisin manzala ce kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ubangiji ya ce wa tusabbihuhu ku tsarkake Allah bukuratan da safiya wa asilan da maraice abin nufi ku yi sallah to idan muka fassara tasbihi da sunan sallah a nan tunda an kayyade shi da lokacin safiya da maraice sai malamai suka ce kuma daga cikin sallolin ma yabo ake yi ga sallar safiya da kuma sallar maraice wace ce sallar safiya asuba wace ce sallar maraice la'asar la'asar da haka suka ce duk tasbihin da ya nuna safiya da maraice to ma'anarsa sallah sannan kuma yana ishara ne zuwa ga sallolin nan masu falala guda biyu ta asuba da ta la'asar sallar asuba dama Allah ya kira ta wa qur'an al-fajr wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda qur'an al-fajr ana nufin sallar asuba Allah ya ware ta da ambato dan ya nuna muhimmancin ta da falalarta ya kira ta da ƙur'ani saboda yawan karatu a cikinta ita ce sallar da aka fi so a tsawaita karatu a cikinta sama da dukkan sauran salloli shi yasa ma aka kira ta da suna ƙur'an alfajir alƙur'anin alfajir ma'ana sallar da aka fi son yawan karatun alƙur'ani a cikinta wacce ake yin ta a lokacin alfijir to sannan sallar la'asar hafizu ala salawati wa salati wusta wa kumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli musamman sallah mafificiya ita ce sallar la'asar wacce annabi ya fassara ta da haka cikin hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito daga ali ibn abi talib qur'an al-fajr salatul wusta ita ce sallar la'asar kuma annabi ya faɗa hadarin mutum ya sakaci ta kubuce masa ba a jam'i ba hasarar da kai kamar hasarar wanda aka yi gobara ne duk dukiyarsa ta kone duk iyalansa suka mutu a cikin gobarar bai fita da komai ba sai rigar jikinsa saboda larabawa suna da ɗabi'ar baccin rana kailula to galibi shi kuma baccin rana matsalarsa rasa sallar la'asar da haka annabi ya ce wanda ya yi sakaci dan baccin rana har ya rasa sallar la'asar tare da cewa baccin rana sunna ne abin so a yi ne dan annabi ya ce qilu fa inna shaytana la yaqil kuke baccin rana shaytan baya iya baccin rana da haka karka ga wata burgewa ce ni rabona da in yi baccin rana tun yaushe to ai baka burge ba ma'ana ka shiga kulab din shedan ne baka sani ba a daure duk yadda za a yi a rinka dan gyangyadawa da rana zaka ga kwakwalwarka tana samun natsuwa tana samun wartsakewa da daddare sai ka kwanta da ka ba tare da bacci ya jiga ta ka gajiya ta danne ka ba ta yadda kuma zaka iya samun damar kai sallar dare domin baccin ka dan rage masa fawa tun daga rana gajiyar ka dan lausasa ta ba za ta danne ka gaba ɗaya ba ta yadda sai a salatu khairu minan naumi ce za ta tashe ka in an yi sa'a to amma tare da haka ba a so a sake bacci kuma har ya kai ga an yi rashin sallar la'asar sai Allah ya ce mi إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم Inna lalzi na yi bayi unaka, waɗanda suka yi maka mu baya a, Ai al-mu’min, ana nufin mumini, bidikulil islami a lokacin da ya shiga musulunci yi Nabiya kamar yawa annabi mu baya ne. a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake raye idan muminai suka zo za su shiga musulunci ko idan mutum ya zo zai musulunta bayan annabi ya gaya masa ka'idojin musulunci bayan ya furta kalmar shahada kuma sai annabi ya mika masa hannu ya ɗora to an yi mu baya a kenan shi yasa sau da dama zaka ji a cikin hadisi sahabbai suna cewa mun yi wa annabi mu baya a baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kaza ubada dan sami cikin hadisin bukhari da muslim yace baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fil usri wal yusri fil makrahi wal manshati wa ala atharatin alaina wa alla nunazi al amra ahlihi illa an nara kufran bawahan indana fihi min Allah burhan da muka shiga musulunci kuma sai annabi ya gaya mana waɗannan ka'idojin ala sam'i wa ta'a zamu ji mu bi bisa ga shugabanninmu duk abin da suka gaya mana mu kasa kunne kuma mu yi biyayya fil yusri wal usri a lokacin da muke halin wadata da lokacin da muke cikin halin kunci wal makrahi wal manshati a lokacin da ba ma so da kuma lokacin da muke so domin sau da dama wani umarnin an baka zuciya ka ba ta so amma matukar bai saba wa Allah ba wajibi ne kuma akan ka sai ka bi an gane ko to da ka wal manshab da lokacin walwala da kuma lokacin rashin walwala wa Allah nuna zai al'amur ahlahu kada mu yadda mu yi ja'in ja da shugabanni cikin al'amarin shugabanci illa an nara kufran bawahan sai dai in mun ga kafirci tsirararsa inda na fihi min Allah burhan muna da hujjar da zamu gaya wa Allah cewa mun yi ja'in ja da su akan haka ja'in ja da su matukar suna sallah ba yana nufin ka ɗau makami a kansu ba abin nufi su ce ka yi ka ce ni kuma ba zan yi ba saboda wannan sabawa Allah ne fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah amma ɗaukar makami akan shugaba matukar yana sallah ko mun sabansa wannan ba musulunci ba ne musulunci bai yadda da haka ba an gane ko to da haka wannan kaga yana nuna cewa sahabbai suna a ga annabi a wani hadisin na jarir ibn abdullahi al-bajali cikin sahih al-bukhari shi ma da yazo musulunta bayan annabi ya gaya masa sharuɗan musulunci an tu'mina billahi wa mala'ikatihi ko an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zuwa karshe sai ya ce kuma wan nusha li kulli muslim ka yadda da cewa za ka rinka wa kowane musulmi nasiha gwargwadon ikonka da ka jariru bin abdullahi albajali allah ya kara masa yadda ya ce baya atu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a wa nusha li kulli muslim ne wa manzo allah sallallahu alaihi wasallam baya a bayan shiga musulunci kan zan ji zan yi biyayya sannan zan tsaya in yi wa kowane musulmin da na samu iko wanda na ga baya yin daidai nasiha gwargwadon hali gwargwadon iko gwargwadon iyawa to haka nan Allah ya faɗa mana dangane da sha'anin mata muminai wanda suke yin tawaga tawaga su bi manza Allah Madina dan su je su musulunta kuma su yi masa mubaya ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ذاك مالا يفسر إن الذين يبايعونك أنا أنا نفهم ما سوشي شجع مسلنشي domin shiga musulunci kamar yi wa annabi mubaya'a ne lokacin da yake rai ana yi masa mubaya'ar ma kai tsaye in maza ne ya haɗa hannu da su in mata ne ya rike gefen sanda su rike gefen sanda da suka zo za su miƙa masa hannu ya ce a'a ni ba na gaisawa da mata lokacin da hindu matar abu biyan allah ya ƙara musu yadda sarkar manzo allah sallallahu alaihi wasallam matar ummu habiba ramla bintu abi daya ɗaya daga cikin matan annabi mahaifiyar muawiya Allah ya ƙara musu aminci baki ɗaya ita ta jagoranci matan makka gaba ɗaya su je su musulunta a wajen annabi domin a lokacin ita ce first lady a makka mijinta shine shugaban kasan makka shine sarkin makka abu sufyan kaga ita ta zama mai kenan first lady a yaren zamani sarauniya ta mutanen makka a lokacin da haka matan makka gaba ɗaya suka shiga tawagarta da za ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta canja kamanninta ta lullube fuskar ta ta shiga buzaye ba abin da ya bayyana sai kwaya idan ta ɗaya kaɗai da take ganin hanya da shi ta yi haka don kada annabi ya gane ta saboda da kunya yana auren ɗiyarta amma kuma ita ta ɗauki kwangilar a kashe baffansa hamza ɗan abdulmuttalibi domin lokacin da aka yi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar ya kashe babanta rundunar musulmi su suka kashe babanta suka kashe wanta suka kashe mata da yawa daga cikin dangi kuma hamza shi ya ta kashewa to shikenan lokacin bata musulunta ba sai ta ci alwashi ta ce in Allah ya raya ni muka sake gamuwa da Muhammadu a filin daga sai na ɗau fansar abin da ya min ni ma sai na samu makusantansa na kashe to mata ba sa yaƙi don haka sai ta je ta samu wani bawa ta siyo shine washi ko ta siya ko ta yi masa alkawarin yanci bayan ta siye shi ko an ba ta shi kyauta ta ce in kai mun kaza ka zama ɗa menene wannan kazan ta ce so nake in an fita yaƙi kawai ka kashe mun hamza to yana daga cikin ɗabi'ar larabawa a wancan lokacin ba sa faɗa da bayi kamar yadda ba sa faɗa da mace idan da za a fito filin daga balarabe ya ga soja ta fito ta mace to sai dai juya mata baya ta daka amma shi abin kunya ne dukanta ba riba ba ce ba yabo ba ne domin yanzu da za ka kashe soja mace su a wajensu ba za a yabe ka ba yau kai mace ce fa kaga a yaren da kenan ko amma a ce a yaren yanzu haka ne to da haka ba sa kashe mata haka nan kuma in suka ga bayi a filin daga ba sa faɗa da su saboda hasali bayi ma ba su dan ka kashe bawa mai kai nan ma ba ya ba fallasa to wannan ya sa in ana tsakar da wutar yaƙi a wancan lokacin za ka iya ganin mata su suna kai kawo a cikin gari ba ruwansu da kowa a filin daga ba mai kula su la kafirin wala muminin ba mai taba su saboda a al'ada sun saba akan haka cewa ba a taba mata to idan mace tana jin ta isa tana da bajinta tana so ta nuna sadaukantaka in za ta fito filin yaƙi sai dai ta canja kamanninta sai dai ta yi rawani ta lullube idanta ta yadda ba a ganinta an samu irin haka a samu sadaukan matan da suke so su yaƙi to sai su rufe fuskar su sai an zo an yi fada an yi fada wani lokaci ma sai sun mutu an zo ana buɗe sai a ga ashe ma mace ce amma ta ta wannan bala'i wani lokaci sai an yi yakin an gama a ce wai wancan wani sadauki ne kawai sai a ga ta buɗe kai ashe ma mace ce a madadin yabo sai a dawo ana tsaki to haka suke to wannan ya sa wahashi ya samu damar ya isa ga hamza domin ba a sa faɗa da bayi shi kan ya fito a kamanninsa na bawa gashi baƙar fata za a yi saurin gane shi a cikin farare gashi an san shi kowa ya san shi bawa ne to da haka in an gan bawa a cikin filin yaƙi ana ɗaukar cewa ya riƙo wa uban ɗakinsa jaka ne ko dai jakar makami ko jakar guzuri ko jakar abinci ko makamancin haka da haka lokacin da aka shata faɗa a filin daga ta yaƙin odo sai na hamza duk wani sadauki da ya gaba da shi kayar da shi yake duk in ya gaba da sadaukai bigewa yake to amma shi wahashi yana ta saɗaɗawa ana ba shi waje yana wucewa saboda ba a ɗauka cewa faɗa ya zo ba a al'ada bayi ba sa faɗa kai uban gidansa ma in ka taho da shi da nufin ya taya ka to abin kunya ne ma'ana ka kasa yanzu sai ka raba goron ga har da bayi to da haka wahashi ya ta saɗaɗawa ya ta saɗaɗawa har ya kai ga hamza in hamza ya gan shi ma sai ya kau da kai in ya gan shi ta nan sai ya kau da kai saboda shi ba da shi yake ba da iyayen gidansa yake to ashe kuwa shi da manufarsa da abin da ya taho yi ya samu dama ya soki hamza da kibiyar da ya daɗe yana wasa ta ya daɗe yana kimtsa ta ya daɗe yana shirya ta ya daɗe yana sa mata dafi ya soki hamza da ita a ciki hamza ya faɗi to daman shi ba aikin kansa ya zo ba turo shi aka yi da yai wannan ya je gaya wa uwar ɗakinsa cewa to bukata ta biya na yi miki aikinki ni abin da nake so kawai a bani goron yanci aka ce shi kenan kai ka zama ɗa dama an cika alkawari aka yi to ita kuma ta zo gaban sayyidina hamza ta yi abubuwan da suka saba yi a lokacin jahiliya don me don nuna isa ta sa aka yi masa musula aka kwakule idandunansa aka farka cikinsa aka fito da hantar aka bata ta tauna haka suka saba yi a jahiliya haka ake yi idan mutum ya baka haushi kana so ka ɗaufansa a kansa ya yi maka barna to in ka kashe shi kai kuma sai kai masa haka da musulunci ya zo ne ya hana ko lokacin da nana hindu ta yi wannan aikin ga gawar hamza da annabi ya zo ya tsaya akan gawar hamza shi ma sai da ya ci alwashin sai ya rama ya ce wallahi ni ma in na sake aran gama da ƙwarai shawa sai ne wa irin abin da suka yi wa hamza ga mutum saba'in ɗin cikinsu to sai Allah ya saukar da aya ta ƙarshen suratun nahli fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum in za ku ɗau fansa in an ɓata muku ku yi kwatankwacin abin da aka yi muku ka ce za ka yi wa saba'in su ɗaya suka yi wa ka tsaya a kan haka adalcin musulunci kenan a ƙarshe ma sai Allah ya ce wala in sabartum la huwa khairul lisabiri da ma za ku yi haƙuri da yafi me na sai ka rama wasbir wa ma sabaruka illa billah kai haƙuri in kai haƙuri dan Allah kai wala tahjal wala tahzan alaihim wala taku fi mimma yamkurun kada ka damu kanka da takaici da bakin ciki Allah ya isan maka kada ka kuntata wa kanka saboda makircin arna Allah zai warware maka wa na wa Allah wallahu khairul makiri to da haka wannan abu da ya faru a yakin Uhudu ya sanya Hindu tana jin kunyar ta zo ta yi ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa bayan da Allah ya nufe ta da shiriya mijinta ya musulunta ya yi mubaya'a to ita ma za ta musulunta ta yi mubaya'a dan haka da za ta zo sai ta canja kamanninta da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana karɓan mutane suna musulunta yana musu mubaya'a da ta zo sai annabi yake karanta mata waɗannan ayoyi na cikin suratul mumtahana Allah yi na billahi shaia domin haka Allah ya ce in mata suka zo za su yi mubaya'a a karanta musu wannan dara dara da baki da wasali Allah yi na billahi shaia ba shirka wala ya sirikina ba sata saboda a da sata ɗabi'ar mata ce yaukai kai namiji da kake da karfin ka je kai dako karfin ka je kai faskare kai kaza na me zaka tsaya mutuwar zuciya kana sata kayan mutane da ka asalin sata al'adan mata ce shi yasa a cikin mubayar mata Allah ya ce a ce musu banda sata wala yasriqna kaga kenan barayi yau bi kenan mata ne namiji a kasuwa aka san shi ka je kai kwanji ka sauke tirela ka dora kai faskare ka ci halak ɗinka ka ci guminka to wannan shine mazantaka amma namiji sai an tara ka zo ka kwata ai kaga ko ka zo ka sadado ka yanke aljihu ko ka sadado ka zo sai ana bacci ai ba namiji bane ba mace ce da kaman maza amma ba macen gaske bace ba mazare ne ba mazaje bane ba to da haka Allah ya ce da mata a ce musu kassi sata ma'ana su dena wala yaznina banda zina wanda kuma kowa ya san contribution din mata a wajen zina mata suke ba da gudunmawa saba'in da biyar cikin ɗari a wajen zina domin su suke fara fita da tsaraici har a sha'awa su suke fara sakin fuska har a taya su suke zuwa su kama ɗaki har a je wajensu haka Allah ya ce to a gaya musu banda zina to amma sai dai a wancan lokacin 'yan halak ba sa zina ma'ana hatta larabawa a jahiliyarsu matansu 'ya'ya ba sa zina abin nufi bayi aka sani da zina in dai ka je kaga karuwa a jahiliya to ka sani ba ya bace baiwa ce amma ya'ya ba sa zina su abin alfahari ne ma suke suka ce katta ju'ul hurratu wala ta'kulu bi sadaiha wa ta'bar razila ya ko yunwa za ta kashe ta ba ta ba da mamanta a taba dan a bata kuɗi ta ci abinci ta gwammace ta mutu da yunwa dan me wata abar razila sun kiyarda da kaskanci to shine da manzo Allah ya zo daidai wannan gabar wala ya zinina sai hindu tai kasake sai ta janye hannunta sai ta ce ya awata zinil hurra yau daman mu a jahiliyar mu makan mu shiga musulunci ya tana zina ne to a nan ne annabi ya gane da wa yake magana sai ya ɗau muryarta ashe hindu ce an gane ko wani hadisi yana cikin sahih bukhari hadisin ubada ibn samit ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya annabi ya karɓi mubayar mutane in sun zo shiga musulunci mazansu da matansu kuma ya ce ga abin da za a ke karanta wa matan Allah yushrikna billahi shay'an wala yusrikna wala yaznina zuwa ƙarshe duk wannan mahalli shahid a kansa shine Allah ya ce innal ladhina yubayi'unaka kamala yace waɗanda suke shiga musulunci ake nufi domin shiga musulunci a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai hada take da mubaya'a an gane ko to kuma ko yanzu da manzo Allah baya tsakankaninmu a duniya mu shiga musulunci muna riya cewa mun masa mubaya'a cikin duk abin da ya zo da shi na umarni za mu yi gwargwadon iko duk abin da ya hani za mu guje masa matukar iyawanmu to wannan shine ma'anar to amma waɗansu malaman tafsiri sukan fassara mubaya'a annan da shine bai'atul ridwan bai'atul ridwan kuwa shine mubaya'ar da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin shiga makka bisa ga ɗaukar fansa in ya tabbata cewa an kashe sayyidina usmanu amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi kisar bai'atu ridwan sananniya ce malaman tafsiri da yawa sukan ambace ta a irin nan wajen muhammad ibn ishaq yake faɗa yake cewa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar ibn al-khattab li yab'athahu ila makka manzo Allah ya kira sayyidina umar dan khattab dan ya aike shi zuwa ga mutanen makka li yuballigh anhu ashrafa quraish dan ya isar da sako a madadin manzo Allah ga manyan quraishawa ma ja'a bayanin me ya kawo shi zuwa makka bai bai'atul ridwan an yi ta ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo umara garin makka wanda kuma hakan ya faru ne a shekara ta hudu bayan hijira ko a shekara ta biyar bisa ga kaulin wasu malamai bayan an yi yakin badar da shekara ɗaya mutanen makka sun bi annabi madina kuma ya ba su kashi sun dawo gida sun kunyata duniya ta gansu to shikenan da shekara ta kewayo sai annabi ya zo maka dan a umara sai suka ce ba zai shiga ba domin idan ya shiga yanzu ya daɗa kunyatar da su a idan duniya ya je sun bi shi garinsa ya ba su kashi kuma ya zo ya shiga garinsa salin alin da haka suka ce ba zai shiga ba suka fito da kayan yaƙi suka tare hanyar makka to sai annabi ya ja tunga ya tsaya a wajen makka sai yake neman ɗaya daga cikin sahabbansa ya je ya musu magana a tattauna su fahimci cewa ba faɗa ya zo ba umara ta kawo shi to shine farko sai ce sayyidina Umar zo ka je faƙala sai sayyidina Umar ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inni akhafu quraishan ala nafsi ni na san ni da quraishawa ba ma jituwa yanzu ka tura ni cikin su salin alin ban ɗauki makami ba su ko suna riƙe da makamai kuma mune wa juna kallon kallo to ina tsoron za su iya farmin ba za su saurare ni ba su ji ta bakina sai sun ga sun kaddamar min wa laysa bi makkata min bani adi ibn ka'ab man yamna'uni kuma babu wani dan uwana a makka wanda zai taimake ni wa qad arabtu wa qad arafat quraish adawati iyaha kuma yace quraishawa fa ba za su manta da kiyayyar da nake musu ba wa ghilzi alaihim ba za su manta da kausasawar da nake musu ba sakamakon na shiga addinin musulunci walakin ni sai dai sai na umar ya ce ni ina ganin a dulluka ala rajulin zan baka shawarar wani mutumin da azu biha minni wanda ƙuraishawa sun fi mutunta shi sun fi girmama shi sama da ni shine usman ibn Affan Uthman dan Affan da haka sayyidina Umar ya ba annabi shawarar cewa ni ina ganin ba wanda ƙurayshawa za su wa su gan shi ya nufo su ga makami a hannunsu shi kuma ba makami har su tsaya su saurare shi in ba Usmanu ba in abubakar ne haushinsa suke ji dan da kai da shi kuka lallaba kuka fita sun ma sa a nemo shi da rai ko ba rai duk wanda ya kawo shi raƙumi ɗari za su bashi kamar yadda suka sa a nemo ka da rai ko ba rai duk wanda ya kawo musu kai raƙumi ɗari za su bashi ballantana kuma aliyu suna ganin in sun kama shi kai suka kama ballantana kuma ni umaru daman ni karan da ni da su ba daɗi to da haka ina ganin ka ɗauki usmanu ka tura shi za su iya saurararsa mazala ya ce da ya karɓi wannan shawara ta sayyidina umar ya tura sayyidina usman lokacin da usman ya je ga shawa sai ya gaya musu me ya taho da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yaƙi muka zo ba mun zo ne don mu yi ɗawafi mu yi umara mu koma kuma a al'ada kamar yadda kuka sani tun a lokacin jahiliya dan kuna faɗa da wata kabila in ta zo umara ba ku hana ta to mu ma ku gudanar mana da wannan al'adar da aka sani iyaye da kakanni to a nan ne abu sufiyanu sarkin makka da sauran yan fadarsa suka ce in dai kai usmanu za ka yi dawafi mun yadda je ka yi ka tafiyarka amma in dai har ka ce sai muhammadu ya shigo to shi kan ba zai shigo ba duk wanda yake tare da shi in banda kai ba wanda zai shigo to a nan ne sayyidina usmanu sai ya fusata sai ce ni kuma ba zan yi dawafin da kuka yi min izini ba in dai annabi bai yi ba sai dai ku bari ya zo ya yi ni in yi bayansa suka ce to tsageranci za ka yi mana sai suka kama shi to sai labari ya fara yaduwa cewa ai an ma kashe usmanu to a lokacin ne da labari ya zo inda annabi yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai ku yi mun mubaya'a in ya tabbata an kashe usmanu to wallahi ba gudu ba ja da baya sai dai mu kare ya mika hannu sahabbai suka rinka mika hannu su ne masa mubaya'a wanda wannan ya faru ne a wani waje da ake kira da suna hudaibiya bai fi mil biyu ba tsakaninsa da garin makka kan hanyar tafiya madina a ƙarƙashin wata bishiya ta magarya a nan annabi ya zauna ya huta kuma har aka zo masa da saƙon cewa ga abin da ake jita-jitan cewa ya faru na kashe usmanu kuma ya ce yi mubaya aka yi mubaya a ƙarshe annabi ya ɗauki hannunsa ya ce ga wannan a madadin usmanu to sai daga ƙarshe sai labari ya bayyana cewa ba a kashe usmanu ba sai ga usmanu ya dawo da kafarsa lafiya lau to da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara mubaya a nan da cewa wannan mubayar ake nufi الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق aydihim لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا wanda ya gabata cikin hadisi a darasin da ya shuɗe jabir ɗan abdullahi ya ce su dubu ɗaya da ɗari hudu ne a wannan wajen suka yi wa annaba mubaya'a ya tabbata cikin hadisi manzo ya ce duk wanda ya mun mubaya'ar nan wuta ba za ta taɓa jikinsa ba ma'ana wannan yana nuna maka cewa adadin sahabban da annabi yawa albishir da cewa 'yan aljanna ne sun fi goma sai dai waɗannan goman su ne waɗanda aka faɗe su a dunkule a waje guda wanda ake kira asharatul mubasharu na biljanna amma akwai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu a sahabu bai atin ridwan akwai 'yan badar ɗari uku da sha uku ko da sha tara wannan ma albishir ɗin shiga su aljanna tabbatacciya ce akwai ukasha ibn mihsan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna min al'umma ta a filin tashin alkiyama na ga suna da yawa kuma Allah ya bani kujera saba'in ta waɗansu mutane da za su shiga aljanna babu bincike babu hisabi babu kaza babu kaza kowanne a cikin saba'in ɗin nan zai ja mutum dubu saba'in sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan sai ya tashi ya shiga gida a kafin ya tashi ya shiga gida sai ukasha ibnu mihsan sai ya ɗaga hannu ya ce ya ma'aikin Allah ud'u Allah an yaj'alani minhum roƙon man Allah ya sa ni cikin su sai annabi ya ce anta minhum kaga shi ma albishir ne da aljanna da haka albishir ga aljanna ga sahabbai abu ne mai yawan gaske abu ne mai yawan gaske da yawa sahabban annabi an musu albishir da aljanna dubu saba'in tare da kowane dubu saba'in ɗaya kuma akwai dubu saba'in wa ma kulli wahidin saba'una alfan kowane ɗaya kuma daga cikinsu shi ma zai ja dubu saba'in waɗannan dai dubu eh, saba'in ɗin da farko dubu saba'in ake nufi ba saba'in bana da faɗa to da haka dai wannan yana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yan aljanna da yawa shi yasa Allah ya ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin yan aljanna a tawagar farko ta sahabbai a karnin farko na musulunci suna da yawa amma qalilun min al-akhirin kaɗan ne a ƙarshen zamani da Allah ya faɗi yan aljanna wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul shimal ma ashabul shimal ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al da yawansu a cikin 'yan farko suke amma kaɗan ne a cikin 'yan karshe. Allah ka samu cikin kaɗan ɗin wasu malamai suka ce bai'a a nan bai'atul ake nufi wasu malamai suka ce bai'a a shiga musulunci ake nufi kowanne daga cikin biyan bai'a ce amma idan za mu kalli zahirin ƙur'ani bai'a a nan ana nufin bai'atul ridwan domin ita ce mu bai'ar ɗora hannu akan hannu an gane ko ita ce Allah ya ce yadullahi fauka aidihim mu bai'ar ɗora hannu akan hannu to sannan ita ce wacce aka yi ƙarƙashin bishiya bayi unaka ta hatar shajarati wanda suka yi maka mubaya a ƙarƙashin bishiya malai ce humul mutaba'a waɗanda biyayya take komawa zuwa gare su fi jami'il ma'murat cikin dukkan abin da aka umarce su wal manhiyat da dukkan abin da aka hane su bi ta hanyar ladan ubangiji almaudu bihi abin alkawartawa da shi alaiha akan duk wanda ya mubaya'a wa ala sabati kuma yayi alkawarin tabbatuwa fil harbi a halin yaki bi hudaybiyatin wa ha a hudaybiya ne ko waninta dakhilatun fi ma'anaha wanda duk wannan ya shiga karkashin ma'anar mubaya Allah ce inna ma yubayi'una Allah da sanu dai kadai Allah suka yi wa mubaya'a ai mubaya'atuhum ma Allah ai mubaya'ar su sun yi ta ne ga Allah domin manzon Allah ya wakilci Allah ne mubaya'a ga manzon Allah daidai take da mubaya'a ga Allah kamar yadda da'a ga manzon Allah daidai take ga da'a ga Allah man yuti'ir rasul faqad ata Allah da haka Allah ce inna ma yubayi'una Allah kadai Allah suka yi wa mubaya'a yadullahi fawqa aydihim hannun Allah bisa hannayensu ai allati baya'u bihan nabiyya wanda suka yi wa annabi mubaya'a da ita ai huwa ta'ala muttali'un ala mubaya'atihim abin nufi Allah mai tsinkaye ne bisa ga mubaya'a su fayujazihim alaiha zai musu sakamako akan ta to wannan aya anan ta tabbatar da Allah sifa ta hannu yadullahi fawqa aydihim hannun Allah bisa hannayensu malamai suka ce ayoyin alkur'ani sun nau'anta zance game da sha'anin Allah cikin batun sifar hannu iri uku a wani lokaci su ce hannayen biyu a wani lokaci su ce hannayen da yawa a wani lokacin su ce hannun ɗaya yadullahi fauka aidihim an gane ko kaga yadu Mufran ne a wata ayar وقالت اليهود يد الله ya dahu mabasu da ta ne. بل fi ku ينفق كيف sha ya dahu hannuwa guda biyu a wasu ayoyin hannuwan da yawa ubangiji maɗaukakin sarki cewa sama a bane ha bi aidin wa inna la musiun sama mun halicce ta bi aidin da hannuwa an gane ko to sannan a wata ayar Allah maɗaukakin sarki ce aminan awalam rau an'aman cikin suratu yasin awalam yarau anna khalaqna lahum an'aman mimman amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha yakulu kaga amilat aidina aidi jam'u ne na yadu to da haka malamai suka ce ayoyin da suka ce hannuwa suna nuna hannuwan sun fi ɗaya wanda suka ce ɗaya suna nufin akwai hannun amma wanda suka ce biyu su suka tabbatar da adadin hannun domin a larabci yawa yana nuna ya fi ɗaya ɗaya yana nuna samuwa amma biyu shi yake tantance yawan adadi da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna cewa yana da hannu da ya ce hannu kwaya ɗaya yana nuna cewa hannun ya fi ɗaya da ya kawo shi da sigar jam'i yana nuna hannun iyakarsa biyu ne da ya kawo shi da sigar tasniya shi yasa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al yawmal qiyamati ala manabira min nurin inda yaminir rahman wakilta ya yadayhi yamin bayi masu gaskiya da adalci a ranar lahira za a ɗora su akan mumbarin haske a daman ubangiji duk hannuwansa biyun dama ne da haka a bisa ga tafarki na ahalus sunna wal jama'a sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ut tabi'in Allah abin sifantawa ne da hannu yana daga cikin sifofin Allah hannu amma laisa ka mislihi shay'un hannun da bai yi kama da na kowa ba ba irin na kowa ba ba a tawilin hannun bisa ga abin da aka samu daga annabi da sahabbansa amma waɗansu daga cikin malamai sukan yi tawilin kalmar hannu su ce lada yadullahi fauqa aydihim ladan Allah akan hannuwansu ma'ana Allah ya ba su lada bisa ga abin da suka yi wanda kuma wannan tawili ne sarfun lafzi ne an zahirihi biduni dalil ɗauke lafazi daga zahirinsa ba tare da wani dalili ba lada zaman kansa yake kuma lafazinsa daban hannu zaman kansa yake kuma lafazinsa daban waɗansu su ce ikon Allah su fassara iko a madadin hannu ko shakka babu iko daban hannu daban ba duk hannu ke da iko ba ba kuma duk inda aka samu iko sai an samu hannu ba Allah a nan hannu ya ce ba iko ba inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim haƙiƙa Allah suka yi mu mubaya a hannun Allah kan hannayensu faman nakasa duk wanda ya warware wannan mubaya'ar ai bai ata ya warware mubaya'a fa inna ma yankusu ala nafsihi kansa da kansa ya warware wa alheri ai yarji wa balu naqadihi abin nufi warwarewar a kansa za ta kare narkon hakan waman aufa bima ahada alaihi Allah dukka wanda ya cika abin da yawa Allah alkawari malai ce bi dammil ha'i bisa ga kira'ar asim da yi wa ha'un damma wa man aufa bima ahada alaihu a madadin alaihi an gane ko daidai da cikin suratul kahfi ara'aita id awaina ila sakharati fa inni nasitu huta wa ma ansanihu a madadin ansanihi to amma a kira'ar nafi'ul madani da ansanihi da alaihi duk alaihi bil ake karantawa an gane ko alaihi laha ba alaihu laha ba an sanihi ba an sanihu ba an gane ko to amma kowace daga cikin guda biyun kira'a ce saba'iya mutawatira kowace ka karanta ta tabbata shine malai yace bi dhammil ha'i wa quri'a bi kasriha da yi wa ha'un dhamma an karanta da yi mata kisra alaihi ko alaihu wa man awfa bima ahada alaihu Allah duk wanda ya cika abin da yawa Allah alkawari fa sayutihi ajran azima da sannu Allah zai bashi lada wanda yake mai girma shine aljanna mala yace bil an karanta fasayu'tihi ajran azima fasayu'tihi ajran azima ko fasanu'tihi wa quri'a bin nuni da nunin fasanu'tihi ko fasayu'tihi ajran azima huwa aljanna wanda shine aljanna sai Allah ya ce mi سيقولون كالمخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا وبنجي مدوكاكين سركي سيقول لك المخلفون da sannu waɗanda suka noke suka yi zamansu a gida za su ce da kai mala ya ce walamma zakarta alal mubaya'at al'amma bayan Allah ya ambaci mubaya'a ga mammiya nabbaha bi zikiri man khalafa fi mubayatil hudaybiyati sai kuma yake faɗakarwa ta musamman game da waɗanda suka saba a madadin su yi wa manzan Allah mubaya'a a hudaybiya allati tusamma bai'atur ridwan wacce ita ake kira da bai'atur ridwan ala anna al mukhalafata fil ba'd dan ya nuna maka cewa sabawa cikin shashin al'amari na mubaya'a mukhalafatun fil kulli daidai yake da sabawa ta gabaki daya cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ka faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace faqala sai Allah madaukakin sarki ce sai yaqulu lakal mukallafu da sannu waɗanda suka noke suka yi zaman su a gida ko suka noke suka kisi maka mubaya'a za su ce min al-arabi daga cikin mazaunan ƙauye daga cikin ƙauyawa malai ce ai haulal madinati waɗanda suke gefen madina Allahu an batika waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya janye su baya da baya ga gaburan su zo su abotakance ka lamma talabtahum yayin da ka neme su li yakhruju ma'aka dan su fita tare da kai ila makka zuwa makka to waɗannan masu irin wannan ɗabi'a mummuna ko waɗanda suka yi wannan aika-aika lokacin da annabi ya ce a taho a tafi makka suka ki za ka ji suna cewa da kai in ka dawo zuwa gare su ila makka zuwa ga makka khaufan min ta'arrudi quraishin suna faɗar hakan ne dan tsoron kasi gaba da gaba da quraishawa ko dan kada quraishawa su yi gaba da gaba laka gare ka amal hudaybiyya a shekarar da aka yi hudaybiyya idza rajata min ha in ka dawo daga makka ko ka dawo daga hudaybiyya to za su zo suna ce da kai maliki wa hadha yadullu ala anna surata nazalat hunaka wannan yake nuna cewa lallai suratul fati ta sauka ne tun a hanya kafin a dawo madina domin tana ba da labarin in an dawo ga abin da zai faru kaga kenan ta sauka ne kafin a dawo din qabla ruju'i ila al-madinati kafin a komo madina wa annahu min al-ikhbari bi ghaibin yaqa'u kuma wannan yana daga cikin bada labari na abin gaibin da zai faru nan gaba bi mu'jizatin lahu sallallahu alaihi mu'jizatan lahu sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya bawa manzon Allah haka a matsayin mu'jiza annabi ya faɗi cewa in mun koma madina waɗanda ba su biyo mu ba za ku ji sun zo suna ce mana kaza da kaza da kaza Allah ya gaya masa kuma da ya koma madinan haka suka zo suka faɗa malamai suka ce wannan yana daga cikin gaibin da Allah ya tsokanta wa annabi faruwarsa kafin ya faru kuma ya zo ya faru kamar yadda ya faɗa me za ka ji suna cewa shagalatna amwaluna wa ahaluna wallahi kula da dukiyarmu da kula da iyalanmu su suka shagaltar da mu kula da dukiya lalla waɗansu su 'yan kasuwa ne suka ce mun yi oda kuma a ranar da ka ce mu taho a ranar kayanmu za su zo in mun tafi kayanmu suka zo za su iya salwanta wannan ya tsare mu mu karɓi kayanmu mu lode su a sito mu yi kaza mu yi kaza ko waɗansu su manoma ne za su ce wallahi za mu je mu kula da gonanmu ko kaza ko kaza wannan dai yana daga cikin na amwaluna to sannan ahaluna iyalanmu waɗansu za su zo su ba da uzurin cewa a gidansu akwai marasa lafiya su ke kula da shi ko matata za ta haihu ni zan kai ta asibiti ko kaza ko kaza ma'ana dai sha'anin iyali da sha'anin dukiya shi ya shagaltar da mu to malamai suka ce inda da gaske ne uzurin su karɓaɓɓe ne amma sakamakon ƙarya ne da suka yi shi yasa Allah ya nuna uzurin ba karɓaɓɓe ba ne ba domin idan za a fita a je wata tafiya in a gidanka akwai mara lafiya za a ɗauke maka wannan ko da jihadi za a tafi marasa lafiya annabi yana ba su uzuri idan kuma kana da mara lafiya kai za ka yi masa jinya nan ma yana baka uzuri da za a je yakin badar sai na Uthman bai je yakin badar ba amma da aka dawo badar da shi aka raba ganima annabi ya ce a kasa da shi daidai me yasa usmanu bai je bazar ba saboda usmanu matarsa ba ta da lafiya annabi ya ce je ka kula da ita je ka jinyarta duba zuwa ga cewa uzurinsa karɓaɓɓe ne shi yasa da aka dawo ma daga yakin duk da shi bai je yakin ba amma annabi ya ce a raba ganima da shi da haka uzurin kula da iyali uzurin kula da dukiya karɓaɓɓe ne a musulunci amma inda gaske ne ba ƙarya ba shi yasa zaka ga a littattafan fiƙihu malaman fiƙihu suna cewa mai jinyar mara lafiya ba zai je jihadi ba ba zai je sallar juma'a ba hatta juma'a an ɗauke wa mai jinyan mara lafiya wanda in babu shi babu mai jinya dole shi yake tsayuwa akan mai jinya to an sauke masa zuwa juma'a an sauke masa zuwa jihadi an sauke masa zuwa aikin hajji har sai mara lafiyarsa ya warke ko kuma ta Allah ta kasance to haka nan ma uzurin kula da dukiya to amma anan abin da yasa Allah madaukakin sarki ya aibanta waɗannan saboda ba gaskiya ba ne ƙarya suka yi don sun san in sun faɗi wannan uzurin za a yadda wannan uzurin karɓaɓɓe ne a musulunci ga wanda bai fita jihadi ba ko bai je aikin hajji ba ko bai je sallar juma'a ba an yafe masa nauyin fitar to da haka sai suka zo za su fake da wannan uzurin ubangiji ya ce za su ce na amwaluna wa ahluna iyalanmu da mu suka shagaltar da mu gabaran fita ai anil khuruji ma aka gabaran fita tare da kai fastaghfir lana ka roƙa mana gafara Allah a'a yo in da gaske ne masu uzuri ne ku ya yi uzurin ku karɓaɓɓe ne batun a roƙa muku gafar Allah kuma ai bata taso ba to da haka wannan yake nuna maka cewa abinda bahaushe ya ce mara gaskiya ko a ruwa jibi yake inda uzurin su karɓaɓɓe ne babu bukatar sai sun ce roƙan mana gafarar Allah to amma da su kansu suke da shakka akan uzurin su sai suka ce a roƙa musu gafarar Allah dan sun san ƙarya suke yi domin sun san ka'ida shine sai an yi laifi ake zuwa a cewa annabi roƙon mana Allah ya gafarta mana walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfar lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima malai ce ai min tarkil khuruj ma'aka roƙon mana Allah ya gafarta mana sakamakon ba mu fita tare da kai ba qala ta'ala ziba lahum sai Allah ya faɗa dan ƙaryata su yaquluna bi alsinatihim suna faɗa da harasansu ma laysa fi qulubihim abinda ba haka yake a zuciyarsu ba suna ba da uzuri da baki amma a zuci ƙarya ne ba uzurin ne gare su ba min ɗalabil istighfar suna cewa a roƙa musu gafara wa makabalahu da abin da ya biyo kafin haka na shagalan na amwaluna wa ahaluna da haka ma laisa fi qulubihim duk wannan batun a zuciyarsu karya ne fahum kadhibuna fi itidarihim dan haka su karya suke cikin hanzarin da suka bayar ulka ce da su faman yamliku lakum min shay'a waye isa ya iya tsaya muku gaban Allah ya amfana muku wani abu in arada bikum darran in Allah ya nufin cuta gare ku aw arada bikum naf'an ko ya nufin amfani gare ku abin nufi ni ba zan iya tsaya muku ba gaban Allah ba in dai Allah ya nufin ya kama ku da wannan abin da kuka aikata na ba daidai ba kamar yadda ni ba zan iya hana Allah ba in yayi nufin ya yafe muku kurakuranku da haka in uzurin uzurinku na gaskiya ne to ai Allah zai yafe muku in ku zai yafe muku ni ba zan iya hana shi ba in kuma uzurinku na ƙarya ne to Allah zai kama zai kama ku in kuma zai kama ku ni ba zan iya hana shi ba shine kulfa fa man yamliku min Allah shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a malai ce bi fatihi dadi wa quri'a bi dammiha wata ta qira'ar in arada bikum durran aw arada bikum naf'an a wannan qira'a in arada bikum darran da darran da durran duk ma'anar su ɗaya ne ubangiji ya ce balkanallahu allah bari dai Allah ya kasance bima na khabiran masani da abin da kuke aikatawa abin nufi duk abin da kuke faɗa in gaske ne Allah ya sani in karya ne kuma Allah ya sani ai lam yazal bi zalik Allah bai gushe ba mai sifantuwa da haka to kaga wannan yana nuna maka cewa munafukai karya suke yi uzurin su ba karɓaɓɓe bane ba sukan iya ɓoye wa annabi sallallahu alaihi wasallama al'amari shi kuma Allah yakan tona asirin su sukan zo su faɗi uzuri na ƙarya alhalin kuma ba gaske ba ne Allah maɗaukin sarki kuma ya tsinkayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da sha'aninsu to wannan shi ya daɗa ba wa muminai tsoro ta yadda su kuma ba sa faɗa sai gaskiya domin sun san in ma sun faɗi wani uzuri na ƙarya annabi ya yadda to Allah ya sani shi ba a yi masa ƙarya ba a ɓoye masa zai tona asirinsu wannan ya sa abu ɗan malik da shi da 'yan uwansa lokacin da ba su bi annabi yakin tabuka ba da kowa ya zo ya faɗi uzurin ƙarya cikin munafukai shi kuwa sai ya ce ni ba zan faɗi ƙarya ba domin in ma na faɗi ƙarya irin haka ta faru a lokacin bai'atul ridwan wasu basu je ba suka faɗi uzurin ƙarya kuma Allah ya tona su da haka ni ba zan faɗi ƙarya ba zan faɗi gaskiya ko me za ta ja min da haka da ya zo ya gaya wa annabi ya ce ni ban bi ka yaƙi ba ne ba don rashin lafiya ba ba don mai jinya ba ba don wani uzuri ba haka kawai sai annabi ya ce to kai ka faɗi gaskiya je ka Allah zai yi hukunci a kanka su kuma sauran da suke ta faɗa uzurin ƙarya annabi ya ce to shikenan ba komai to shikenan ba komai a ƙarshe kuwa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da cewa shi ne mai gaskiya shi ya daidai kuma a kasance tare da shi da ire-irensa ya yi hallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ana nufin kabu dan malik da waɗanda suka kasance tare da shi wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tona asirin su anan to malamai sukan kafa hujja da wannan ayar kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zahirin qur'ani ya nuna cewa bai san gaibu ba gaibu sirri ne na Allah gaibu sifa ce ta Allah saninsa inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu da zai san wannan abin tun kan Allah ya gaya masa to amma annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa sukan iya ɓoyuwa gare shi in Allah ya so ya sani kuma sai ya tona masa asiri sai Allah ya bayyana masa sai Allah ya nuna masa shi yasa munafukai manzo Allah bai san su ba suna yi masa daɗin baki kuma har ya yadda amma Allah sai ya tona masa asirin su idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun kaga Allah ya tona asirin su haka yace wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum daga yan gefen Madina akwai munafikai wanda ma sun yi katutu sun dankare akan munafurci an gane ko sai Allah ya ce la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu muka san su to da haka gaibu sirri ne na Allah subhanahu ta'ala ba wanda ya san shi sai Allah manzanni idan Allah ya so su san abu sai ya sanar da su amma in bai sanar da su ba ba yadda ake su iya sani dan haka sanin abin da yake boye sifa ce ta Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya ce mi بل ظننتم يعهدون Ubangiji ya ce, Bal bari dai zanantum kun tabbatar da zukatanku ne, Allah yin kalibar Rasulu cewa manzan Allah in ya fita ba zai dawo ba. malai ce bal din nan fil da aini lil intiqali min gardin ila akhar bal anan da kuma bal a gaba bal kanu la yu'minuna illa kalila lil intiqali bal ce ta tashi daga wani zance zuwa ga wani saboda wata manufa abin nufi Allah yana tsaka da maganar uzurin da munafukai za su zo su faɗa na ƙarya sai kuma ya tashi daga wannan batun uzuri ya koma zuwa ga batun abin da ya sa suka kisa yadda su fita tare da annabin shine zatansu da suke cewa in annabi ya fita ba zai dawo ba lafazin zanantum zanna a nan waɗansu malamai sun fassara ta da ma'anar yaƙin waɗansu sun fassara ta da ma'anar ta asali shine zato bal tabbas zanantum kun yi zaton allan yan kalibar rasulu cewa manzo Allah in ya fita ba zai dawo ba abin nufi ƙurayshawa za su tare shi za su gama da shi to da ku kuma ba za ku iya sadaukar da kanku ba game da addini ballantana ku ba annabi abin da zai same shi ya same ku wal mu'minuna haka ma sauran mu'minai kun yi zaton su ma ba za su dawo ba ila ahlihim zuwa ga iyalansu abadan har abada ma'ana kashe su za a yi wannan yasa ku kuma kuke ganin ku ba za ku iya sadaukarwa ba ba za ku iya ba da rayuwarku ba dan kariyar addinin irin yadda annabi da mu'minai suka yi Allah ya ce wa zuyyina zalika fi qulubikum an kawata muku jin hakan a cikin zukatanku ai annahum yusta'saluna bil qatl kun dauka cewa za a yi musu kiran kisan kare dangi ne fala yarji'una ba za su dawo ba Allah ya ce wa zanantum zanna sau lallai kun yi zato mummunan zato ai haza wa gairuhu wannan zato da da sa irin wanda kuke yi to mummunan zato ne wa kuntum sakamakon haka kuka zamo kauman mutane buran halakakku malai ce jam'u ba'irin jam'i ne na ba'ir ba'ir bi ma'ana halik a larabci akan ce arrajulul ba'iru bi ma'ana arrajulul haliku da aka kalmar buran jam'i ne na ba'ir ai haliki na inda Allahi bi hadha sakamakon wannan mummunan zato ya ja muku halaka da tabewa da hasara a wajen Allah sai Allah ya ce ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم bai ba da gaskiya ba billahi da allah wa دا da manzansa. fa inna haƙiƙa mu a atadna mun tanadar lil na ga kafurai sa'iran wutar jahannama bal kadzabu bisa wa atadna liman kadzaba bisati sa'ira kalmar sa'ir suna ne daga cikin sunayen wutar jahannama abin da yake nufi shine wuta mai ci ko da yaushe ba ta mutuwa an gane ko Allah ce kullama khabat alaihim zidnahum sa'ira duk lokacin da wutar ta yi kamar za ta mutu sai mu kara kunna ta bidaka sa'id tana nufin wuta mai ci balbal malai ce naran shadida wuta mai tsanani wa ya dullu wannan yana nuni ala annal mubaya'atul amma cewa mubaya'a gamammiya hiya dukhulul islami ita ce farko mutum ya shiga musulunci minhum ga waɗanda ba su shiga ba falamma khalaful amra yayin da suka saba wa umarni bil khurujil ladhi tuliba minhum na fitar da aka umarce su da su yi saru minan naqidina sai suka zamo kamar sun warware ma annahum lam yahdurul mubaya'a tare da cewa ma basu je wajen mubaya'ar ba anan ma dan malam yana so ya fitar da wani fikihu ne ai ita mubaya'a kamar yadda muka faɗa a farkon fassarar ayar iri biyu ce shiga musulunci da kuma bai'atul ridwan wanda dukkaninsu malaman tafsiri sun fassara ayar da shi to sai malam ya ce ai su waɗannan munafukan da aka ce sai ya yaqulu lakal mukhallafuna idan qalabtum ila ahlikum na amwaluna wa ahluna fastaghfir lana na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim har zuwa karshe ai asali ma su basu je wajen mu baya arba dan basu fita ba to amma Allah madaukakin sarki yace sun warware mu baya a su to sai mala wannan yana daɗa nuna cewa mubaya'a shiga musulunci ma ana kiransa da haka idan ka shiga musulunci aka ce kai kaza na wajibi ka ƙi to kamar kawarware mu baya aka ce abin nufi kawarware alkawarin da kai na ji da bi a yayin shiga musulunci ko da baka halarci bai atu ridwan ba wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu sahabbai suka daddora da haka kenan mubaya'a tana da ma'ana mai faɗi kuma tana da ma'ana tsukakkiya akwai almubaya'atul amma akwai almubaya'atul khassa babban mubaya'a da karamin mubaya'a babban mubaya'a shiga musulunci karamar mubaya'a duk lokacin da addini ya ce ai wani abu to wannan abin mubaya'a ce in ka cika to ka cika karamar mubaya'a in ka warware ka warware karamar mubaya'a in ku abin abu ne wanda in an warware shi ma an warware musulunci baki daya to ka warware babban mubaya'a ma gaba daya wacce ita ce shiga musulunci da haka malai ce a nan wannan yana nuna cewa shiga musulunci ma mubaya'a ne domin su waɗannan da ake zargin su a nan cewa sun warware alkawari ai ba su je bai atun ridwan ba to kenan wani alkawari suka warware shine alkawarin shiga musulunci tun na farko mubaya al-kubra al-mubaya al-amma da haka mala yake cewa saru minan naqidina ma annahum lam al mubaya sun zama kamar masu warware alkawari tare da cewa ba su halarci mubaya'a ba ala Allah ya firru bil hudaybiya mubaya'ar da aka yi kan cewa ba gudu ba ja da baya a hudaybiya fasaru sakamakon haka suka zama kuffaran kafirai al kuffari alladhina lam yu'minu billahi wa rasulihi daidai da kafiran da basu imani da Allah ba su imani da manzo Allah ba wastahaqqu sa'ira sakamakon haka suka cancanci wutar sa'ira Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan yake nuna maka cewa dukkan abin da annabi yayi umarni dole ne a bi. gwargwadon iko gwargwadon dama gwargwadon yanayin da ka samu kanka a ciki amma kin bin umarni ba karamin shari bane ba domin yana iya mai da mutum ya zama ya fita daga musulunci ma baki daya domin a nan kaga umarni annabi ya bayar suka ki bi cewa ya a fito suka ki fitowa sakamakon haka Allah ya ce ya tanadar wa kafirai wuta abin nufi sun kafirta har ma za su shiga wuta tare da me tare da kafirai shi yasa Allah ya ce wa mata kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab abinda manzon Allah ya zo muku da shi ya umarce ku ku yi abinda ya hane ku ku hannu ku kiyaye dokokin Allah ku sani Allah mai tsananin ukuba ne mai tsananin azaba ne ga mai saba wa manzansa a wata ayar ce fal yahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim a wata ayar ce wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa wa rahmatullah